shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 kuma 41. Ga masu sauraronmu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin wani yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A duk ranar Talata, shirin yau da gobe yana yada zango a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu a can Tamar Abari, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu masu sauraro barkanmu da warhaka barkamu da saduwa da ku cikin wannan shiri mai farin jini yau da gobe. Wanda a yau zai leƙa coci-coci inda ɗaukacin al'ummar Kiristoci ke shirye-shiryen sallar Kirismeti ranar haihuwar Annabi Isa alaihi salatu mai matukar mahimmanci a rayuwar kowane mabi yaro ko babba kamar yadda wasu kiristocin ke bayyana min. To ni suna rana ce wadda ke dukkan kirsan duniya muna murna domin mi an hama mai ceton duniya shine sam kenan akwai abubuwa da kamata akwai ta mai da juna ko akwai da Allah da shi kuma ko da kashin shi ko gaskiya ba to shi sa wannan lokaci muna taimaka ma junan mu da mu hawa ne ba nan ba domin haka kamata hannu shi kan hannu kenan lokaci ne gare mu na murna na fantiki mu ta duka masu bi mai godiya da mu Allah mana domin ya kuma ceto yana yawan abinci ne kuɗi ne sura eh wanda Allah ya sa a cikin hannu in bayar shine taimakon da muka in bada muna ba ko kowa a wani bakin ka samu na taimakon shi domin kyauta Allah ya mana amma sai mun kyauta haka ne Allah ce mai to haka ne kuma lokacin shi dole abin zaka da shi ko gaskiya ba ya wanci ba tunda eh sai ya kamar ne ba a yadda haka da shi yadda Allah ya kawo haka da shi shine kawai aiko a cikin godiya sunana madan Yusuf Sidi Zalai gaskiya muna taimako da dawa da dama muna iya mu yi na sutura muna iya mu yi na kuɗi muna iya mu yi na abinci duk abin da ya samu Allah ya samu bada shi za mu badawa duk abin da daga mutum mutum ba ya ɗauka abin da ba ya da ya bada amma abin da ya samu shi za a bada gaskiya duk wanda ba mu Allah da Allah ya sa ko cikin mu ne mu kirista wanda muka samu ba mu kai taimako ne ba sai ka zaba ka ce wani zani ba wanga ba ni bashi muna kai shi muna zuwa gidan kas muna kai taimako can kuma muna zuwa asibitoci muna visit muna kai ma waɗanda ba su da sabili ko wasu kuɗi duk abin da dai Allah ya ci da ka kana iya ka samu to akwai wasu suna zuwa da guda guda kuma akwai ƙungiyar ƙungiyoyi suna tahiya gaskiya bana dai kam sai godiya kawai za mu ce ma Allah amma bana gaskiya akwai tsadar rayuwa abinci ya yi tsada komi ya yi tsada haka nan dai za a dai amma ba dan dai kamar na kwanan shekarun baya da sun wuce ba na yanzu kawai dai mu dai mun dai dai albarka ubangiji da ya bamu a samu raguwa raguwa ma har raguwa a samu <laughs> sunana hannatu eh sai ka ce mu lokacin sallah ta noel gaskiya muna zuwa matasa muna zuwa muna yin bayyaji ga gayyato yan uwanmu saboda muna yin tiyatir muna yin koreografi muna yin waƙoƙi mu nuna murnan mu domin aifo Yesu almasihu mai ceton mu a ranar Noel in muna zuwa mu ba yara mu ba su kyaututtuka hakan ga saboda mu gura musu irin farin cikin da muke da domin wannan murna ta sallah muna ba yara biski bambo haka kayan wasa muna rarrabawa gaskiya ni ne mai suna rebran Iro dan Hawa Iglesia V Abundant idan an zance game da Kirsimeti gaskiya ne akwai taimako sosai domin lokaci ne musamman na na ziyara kuma cikin ziyara din kuma akwai taimakawa muna taimaka ma jama'a daban-daban wani lokaci mukan gayyace su cikin gidajenmu mu zo mu taimake su kuma wani lokaci mukan ziyarce su har a cikin kurkuku muna zuwa da mu zo mu gaida mutane kuma abin da Allah ya kawo cikin shi muke so da shi domin mu taimake su da shi muna zuwa har likita har ne wani lokaci mu kai ziyara ga marasa lafiya azini ana badawa duka wannan alheri ne kuma muna taimaka ma yan uwa waɗanda aka san suna da rauni cikin tafiyar su da ba da to gaskiya ne ana samun taimako sosai ma tun ma ba wannan lokaci na sallar kirsimeti duk inda kirista suke suna nan suna wannan shagulgula da wannan murna kuma shi yasa sama ana nuna ma yan uwa muhimmancin wannan rana da muhimmancin kuma wannan lokaci domin tunawa ce da yadda ubangiji Allah ya aiko da yesu almasihu a duniya lallai akwai tsadar rayuwa sosai ma amma wannan kuma tsadar rayuwa ba ta hana mu mai abin da za mu yi da abin da muke da shi. Eh. Rabaran Abba Musa Mustapha na ARN eh, Eglise Evangelique de la République du Niger ya ce sun gode ma Ubangiji da ya ba su damar taimakawa. Sunana Abu Musa Mustapha Eglise Evangelique de la République du Niger. To gashi lokaci ne tonton na shirye-shiryen Kirsimeti. Yaya shirye-shiryen Kirsimeti suke tahiya? Kamar yadda muka saba da muna yi a taimaki wanda suke cikin bukata in akwai dama to mun wa ubangiji godiya akwai dama shi kuma ubangiji ya ce wa'annan wanda suke masu karamin karhin nan ya sa su cikin jama'a don ya gwada yanda ban gaskiyar mutane suke sai mutum ya ce allah allah allah allah amma ba taimakon dan uwan shi shi kuma ubangiji ya ce daga shi in ka taimaki uwayenka ka taimaki irin wa'annan mutanen mu kuma abinda muka saba yi muka gani kowace shekara ana yi muna yin shi bakin kokari ba mu ce ba mu iya duka komi amma dai bakin kokarin mu muna yi kamar sumi sumi ne ne kuka shirya yanzu ba na kyaututtuka ne a'a ziyarce ziyarce ne ko kuma mine ne kuka shirya akwai ziyarce-ziyarce amma mu mun son eh, a yanzu a shekarunmu sai dai a ziyarce mu muna zuwa mu taimaki dai mutanen kamar wanda suke masu karamin ƙarfi in suka zo su ban mu barin su haka nan in suka ziyarce mu muna jin daɗi kuma masu bi tsakanin masu bi duka ana ziyarta ziyarta ekiloziyoyi suna suna tashi su tafi wani guri a koma wa'yansu masu waƙoƙi sai su sabko su yi waƙoƙi wa'yansu kuma su yi wa'azi wa'yansu kuma su yi taimako to mu dai muna guri ɗaya to kamar irin taimakon da ake shiryawa kamar simi simi ne ne ake bada ah, mu dai a cikin da muka fara yi a nan abinci ne muke badawa abincin kuma da muke yi godiya ce muke gwadawa ubangiji ya taimake mu muna da abinci sai mu bada abin da muka ci shi mu za su ci an muka abin muka samu mu raba da 'yan uwa mun wa ubangiji godiya ubangiji bai bar mu haka nan ba ya taimake mu to mu sai mu taimake 'yan uwa saboda ubangiji abin da yake so kenan to baya ga wannan kamar akwai wasu shagulgula da kuke shirya kamar kowa azuzzuka ko fadakarwa ko wani sauran abubuwa wazi da ake yi duka furaska ɗaya ne iri ɗaya ne zawal mai ceto a duniya wayanda aka fara faɗawa inda aka aihe shi da wanda suka ziyarce shi ko ina sai ka ji ya yi daidai wa'azin don mutane ubangiji bai bar ba mutane cikin duhu sai daga baya mutanen sai suka da aka faɗiya wannan aka yi musu faɗakar wannan suka ta suka gani abin da aka gaya musu daidai ne su ma suka yi hal ya zo gare mu yau mu ma muke yi wa menene kuka tana dama kamar eh, wannan ƙasa ta mu kasancewar yanzu wannan zamani da ake ciki na tashe-tashen hankali akwai wasu addu'o'i da kuka yi tanadi wannan zamani da muke ciki allah ne da zamani amma kuma mun ji daɗi mun yi murna addu'ar da muke ubangiji kare kasar mu kuma abin da nake so in ja in faɗi zan ƙara faɗin shi na faɗe shi tun daga fari amma yanzu faɗi mun nijar kalmu sha baya muna addu'o'i mm. muna addu'o'i don a ci gaba komi daga Allah yake Allah in ya kawo kuma ubangiji ya ce ga abin da za ku yi mu kuma muna cikawa mun ji daɗi yadda ana sotanin ɗin mu a ko'ina suke muna addu'a kuma zaman lahiya ubangiji ya bada arziki hutu shi yake da komi ya ci komi kada mu ji tsoron komi kada mu koma baya muna addu'a saboda ƙasa Yanda shugabanni wanda suke iko ubangiji ya taimake su sai dai matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi ya taka rawa a shirye-shiryen cewar wasu mata Eh sunana da ibrahim louis to shirye-shiryen sallar noel yana nan muna ta yi bisa ga alherin allah bana godiya ga ubangiji da ya tunda har ya ƙara nuna mana wannan shekara rai da lafiya gaskiya sai dai mu ce mashi mun gode eh an dai kai haka nan ne akwai tsadar rayuwa amma duk da haka nan dai kai godiya ga allah muna ta yi bakin gwalgwado akwai abubuwa da yawa da ana shirya gaskiya surtu bisa kan harka abinci kayayyakin yara duka da sauransu godiya ga allah mun samu mun yi ina da yaro biyu na samu na dai bakin gwalgwado eh, eh an mata kitso da sha ga yana dimkin da ne yana can har yanzu bamu sami shi a hannu ba eh yana wurin tela ina gaida 'yan uwa duka masu bi ina makuwa fatan alheri kuma ina makuwa fatan ya salla lafiya ina gaida sauran 'yan uwa na da ke maraɗi ina fatan kuma su yi lafiya bisa ga alherin Allah gaskiya a ci gaba da addu'a kuma mu yi kokari mu yi eh, aiki da abin da muke da shi ga hannu kada mutum ya sa kan shiga wani bashi da menene abin da kake da ka yi aiki da shi sunana madan tsahiru umma to bikin christmas mun gode ma ubangiji za mu cewa bana hubanacci komi ba ya tabuwa musamman kayan ganye wanda mun sani cewa eh, idan ba da su ba to <laughs> harka sai a hankali to kuma gaskiya akwai tsada sosai akwai tsadar rayuwa abinci ya yi tsada kayan legim kayan miya duka dai gaba daya amma duk da haka nan dai mun sani cewa alherin ubangiji yana nan eh to lan dai kam an tanada wani abu na dan sau abin da na sau daidai karfi daidai ruwa daidai tsaki bisa ga alherin ubangiji muna sa Allah dai nuna mu wannan rana sai mu raba tare da yaran mu kuma raba tare da makwabta mu raba tare da yan uwa bisa ga abin da muke da shi inda yake sallah ce wadda take da tarihi sosai kuma sallah ce wadda dukkan inda mabiya suke suna fatan su ga wannan rana sannan kuma sallah ce wadda take tuna samun bisa ga kauna wadda ubangiji Allah ya ma dukkan duniya ga baki ɗaya wato ta wajen aihuwar Isa almasihu dalilin wannan ina isa da gaisuwa ta ga dukkan yan uwa Kirista waɗanda suke a nan cikin eh, jihar Zandar ina kai gaisuwa musamman zuwa gare su ina fatan alheri gare su ubangiji ya nuna mu wannan lokaci yayin da za mu yi wannan sallah ta noel cikin horin ciki cikin ƙoshin lahiya cikin kuma jagoranci na ubangiji allah tare da kuma ƙara addu'a ubangiji cikin mu kowane mu ya bayyana mu ya ci gaba da bayyana mu cikakkiyar noel domin mun sani cewa lalle mukan sa sutura mu sa mu ci mu sha amma ba shi bane noel noel shine tuna bisa ga alheri wanda ubangiji allah ya yi mana kauna wadda ubangiji allah ya yi mana ta wajen isa almasihu kuma bisa ga dukkan mutane na karkara na yankin zandar ina kuma gaida dukkan yan uwa masu bi waɗanda suke jihar maraɗi ina gaida yan uwa masu bi waɗanda suke jihar nyame dukkan faɗin nijar dukkan ma faɗin duniya idan dai dukkan inda za a ji muryar mu to muna isar da gaisuwar mu zuwa ga dukkan yan uwa masu bi muna cewa alherin ubangiji ya kasance tare da su ubangiji kuma ya bayyana mu wannan rana cikin koshin lahiya da alherinsa. je kuma na samu wata uwa cikin shirye-shiryen abincin da za a rarrabawa waɗanda aka gayyata. yauwa nan kuma ina tare da tanti sai ku gabatar da sunan ku ga kina ganki tanti <laughs> suna na sunana madan abba musa mustapha ayu maryama ne amma an yi na da baba ayu <laughs> to baba ayu na ganki a nan kin himmatu wajen shirye-shiryen noel din ne ina gani nan kek ne kike yi ko kuma mm, kaki ne nake yi kek ne ake yi shirye-shiryen noel ne an taru an yi wa'azi an yi waƙoƙin yabon ubangiji an ji galgadi kuma sai a hoto daga wurin addu'a a komo nan a zamna wannan ketk da nai mm. sai a yanka a ci da jama'a duk da suka taru a wurin ko suwa ne ne su duka yan uwa cikin almasihu da cikin musulmi dukkan wanda suka ziyarce mu gaba ɗaya muke haɗuwa na. a nan gidan naku gaba ɗaya ake haɗuwa gaba ɗaya mun ga coci ɗin nan eh, mun ƙare eh, eh mun eh. ƙare hidimomin yaban Allah sa'annan sai a zo kuma a yi hidimomi na jiki a ci abinci eh a ci abinci a ci wannan kek da nake shiryawa gaba ɗaya kenan kuna gayyata har da ma musulmi duka kowa da kowa wanda makwabta duka tare da su muke shekara da shekaru hmm. gaskiya ana tare dai a sha'afa shirin yau da gobe ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin yau da gobe shiri ne da ke taɓo muhimman batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da mata kama daga al'amuran ilimi, kasuwanci, tarihi, kiwon lafiya, zamantakewa da dai sauransu. Yanzu zan sake miƙa ragamar shirin ga Tamar domin ci gaban tattaunawarta da bakinta. Tamar gareki. To kama a bangaren ku na mata eh, babu ayyu. Ayu. Mm. baya ga wannan akwai wani abu da kuka shirya to duka a cikin ikkilisiyar ne a cikin eh, majami'an ne ake yin komi da komi fannin mata fannin ƙananan yara fannin mazaje duka haduwa ake gaba ɗaya a yi wannan hidima eh. Eh, babu wani bambanci daban haka nan to kamar akwai wani kin san lokacin noel in ya zo hmm. kamar ana kai ko wani asibiti haka ko kuma gidan yoyon hutsari mata ko kuma gidan marayu da sauransu tsakanin ku mata buku har haɗa wani abu wanda kuke bada akan yi haka nan fannin ikiliziyoyi gaba daya wanda ake cewa a eh, ecclesial amin wadda ta hada coci-coci kamar ta nan birni zango sabon gari duka matan suna haduwa ana ce da ita kungiyar amen wato ita ta hada dukkan wa'annan coci kenan matan sukan tashi su yi wannan hidimar inda suka yi program din in zuwa gidan kaso ne ko zuwa can wurin masu yawon hutsari ne wato shawarar da ta bada nan ake nuha da dukkan abin da aka shirya na akai musu kuɗaɗe ne kuke hada tsakanin a ba kudade ba kayayyaki dai haka kamar na jiki wani sabili wani duk dai abin da dai aka tattara eh, na bukata mm. ake kai musu mm. a yi musu kuma addu'a a yi musu gargadi mm. to kamar bana eh. bana ce kowa ya santa kamar yaya zaki bambanta shekarun baya da bana yadda wannan kirsimeti ya zo muku to sai a ce godiya ga ubangiji duk abin da ya waru alheri ne ga dan adam ko daɗi ko wuya sai a karɓa da hannu biyu domin ayar ubangiji ta ce a roma sura 8 a 28 dukkan al'amura suna aikata ga alheri ga waɗanda suke kamnar ubangiji komi ya zo sai a karɓe shi da hannu biyu a godiya ubangiji kuma shi yake warware dukkan matsaloli kuma shi yake wadatarsuwa cikin wadata in aka duba yadda ake cikin eh, matsin rayuwa yadda rayuwa ta yi tsanani kayayyaki suka yi tsada hmm. sai a yi gwargwadon dukkan abin da yake cikin hannun mutum da kuka shishirya kayayyakin da kuka saya kamar na dani ko kuma akwai dan canji kaɗan. akwai canji sosai cikin <laughs> farashin ma an kaje ka kana gani ai hulawar da zaki saya ko a bara a shika a dala tamanin bana ɗari da ashirin ɗari da hamsin ma wani wuri take to kin gani ai akwai bambanci sosai su raguna su awaki ma eh duka akwai bambanci sosai <laughs> eh, amma kuma dai haka nan za a kwatanta a yi a yi daidai karhi kwarai mm. mm, kuwa mm. mun gode baba ayu pastor tsahiru abdu na eglise assemblée de dieu cewa yayi yadda shekarar nan ta riske su haka za a dama christmas dai kamar kowaɗanne shekaru haka take riskar al'umma wani lokacin waɗansu suna da halin da za su yi abin da ya kamata waɗansu kuma sai dai a hankali kowace shekara da haka abubuwan suke zuwa a mutane suna a shirye tun da ko ɗazun nan muna magana da wani ya ce mini to yaya zancen 24 tunda mahi yawanci za ka gani ana shagulgulan 24 har zuwa 25 ni ce to hina nan muna ta shirye-shirye so muna ganin akwai zumuɗi akwai yadda mutane suke sa himma akwai yadda mutane suke kimtse-kimtse na wannan ne sallah a wannan hakikan ne shine kamar da na faɗa da harko cewa waɗansu in taru suke su suna da ɗan abun hannunsu to da yawa kamar za ka gani akwai damuwa haka dai ake lallabawa a yi abin da ya kamata a yadda dai aka dama sai a sha haka nan abin da dai to wajibi shine yin addu'o'i domin zaman lafiya da kuma yin hulɗa tare da makwabta kamar dan abin da aka dafa a raba tare da makwabta yan kyaututtukan da ke da kwai a raba tare da makwabta wannan wajibi ne kuma mutane suna kokarin su babban abin da ya kamata a mai da hankali da kai shine yin addu'o'i domin zaman lafiya a cikin kasar mu domin kuma arziki da wadata su haɓaka a cikin mu. Babban abin da mun shi shine gargaɗi jan hankali na membobin ikkilisiyoyinmu su gane cewa fa ba su da abokin zama in ba shi wannan musulmi wanda ke kusan su ba. Mahi yawancinmu ma daga jin sunayenmu daga can mun ka fito iyayenmu ƙannanmu yannunmu da dai sauransu mu duka musulmi ne so dole ne mu gargaɗi membobinmu su san irin zama wanda ya dace da za su yi domin saba musu saba ma 'ya'yanmu ne sosai mukan aika goron gayyata akwai ma waɗansu abokai na musulmi ne idan ban gayyace su ba hal magana suna gaya mu to shi yasa yana yakacin kokari in ga cewa ko ta whatsapp ko ta kira ko ta aika sms mu ga cewa mun gayyace su wajen wannan sabga ga mabiya don a samu zaman lafiya a ƙasa kada ka dubi makwabcinka idan ba addini ɗaya kuke yi ba ka dube shi tamkar maƙiyi amma ka dube shi tamkar ɗan uwa tamkar abokin zama wanda ya fi kusa da kai wanda kowane irin matsi ka shiga shi ne shike kusa da kai shi ne zai kama ka ɗauki na farko to wannan shi ne babban kira wanda nake ga dukkan krista ba na zandar kaɗai ba wanda ke kusa da kai ko musulmi ne ko krista ne kai ko bai da addinin yi tunda dai shi a kusa da kai shine dan uwanka. Yo, I've got a couple of things I gotta get out my chest. when I broke your rules. We still made friends, though I hung with fools. I've searched and I've never found a love like yours. Cause what you do is what nobody does. Can't deny that you always get grease me. Life is hard, but through your eyes it's easy. You're all that I need, the air that I breathe, the joy for my grief, the reason I leave, your peace for my wall, a friend to the wall. Right now I'm only it for twist, I've gotta act small. You're a true definition of love is kind, a filthy need that you redesign, the guts of uh, <laughs> always on rewind on my mind. Your love ain't hard to find. You're awesome. You did a good to my bad end. With this mic in my hand. madalla a gaida tamar da tawagarta. Kafin mu sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. To madalla masu sauraro yanzu kuma za mu shiga kicin don sauraren girke-girke. Assalamu alaikum shirin kwarama na murya Amurka. Suna na Hajiya Salamata daga nan restaurant Nusunan Tribin. Yau za mu muku da huwa horar kaza yadda ake horar miya da kaza. kin ce horar kaza horar kaza da huwarta daban hora kuma baka ja daban ko ne horar kaza a gafarce mu horar da huwa nake nihi ah. za mu muku horar miya ta kaza hmm. in za ki horar miya ki ta kaza za ki je ki siyo kaza ki a yanka miki ki zo gida ki gyara ta ki wanke ta ki sa mata attaruhu ta hornuwa masu ki ki silalata in kika silalata sai ki sabke ta ki soya ta in kika soya ta ki da ta shari guda da man ki mm. za ki sawo ki sa mai kaɗan a tukunyaki ki yanka albasa ki ki yanka tumatir ɗan yanki ki jajjaga attaruhun ki da tafarnuwa ki sa in kika sa ya soyi ya soyi sai ki dan zuba sauran ruwan sulalan wannan sai ki kaka zaki ki nannasa wadda kika soya mm. za ki sa mata ruwa kaɗan ki dora ta bisa dan garwashin ki tana yi tana yi tana yi ta samu kamar awa guda an kare salamu alaikum murya amurka to ita wannan harar kaza bata da mawuyari kamar dami dami ne ake iya cinta to ya danganta ko da tuwon tsaki kina iya cinta mm. saboda dai miya ce ita miya ce kuma ta magi a wannan miya eh to wani kin san yanzu ba mutum duka bai ke cin magi saboda mutane lahiya ta yi karanci hmm. in kana so kana iya sa magi star guda hmm. kwaya daya a ciki amma gaskiya ba he lalle he ka sa ba zakin kazan ma yana yi yani anti sala gishiri ma ban ji bakin sa ya sala a za a sa gishiri mana da gishiri da gishiri a in za a yi sulale kowa ya san da gishiri ake sulale kuma kaza ma in za ka wanke ta kana sa mata gishiri a wurin wankin mm. cikin ruwan wankin ana sa gishiri mm. a kin san da yake yanzu akwai marasa lahiya wai ji nake ko ta yan eh, wani mai ake ta yan ta yan hawan jini ce ba a sa gishiri a ayo ai ko ana hawan jini ma malama tamar ana sa gishiri saboda ai magi ne ba a ce amma gishiri dole ne sai an ci shi mm. tunda bai yiwa jikin dan adam ya zauna babu gishiri babu sukari kenan dole gishiri ana bukatar shi to ana iya cinta da su shinkafa da koko da biskin kadai ake cin in kina so ki cita da shinkafa in kina so ki cita da kuskus in kina so ki cita da maka in kina so ki cita da doya duk yadda ya danganta da abin da kika karfi ko da biredi ma in kina iya zaki in kin samu hali zaki ci ya danganta da halin mutum mm. masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin namu na yau muna taya 'yan uwanmu mabiya addinin krista duk inda suke fatar a yi bukukuwan kirsimeti lafiya sannan a kula da haƙƙin makotaka duk da cewa ana fama da matsatsin rayuwa yanzu a madadin tamar abari da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc ma'asala.